اللهم ارحمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم عشرين دبقي قوة شوال هجرا من الله صلى الله عليه وآله وسلم dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya dace da talatin ga watan shida miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da sha tara Allah ya ba mu iyawawa wannan masari na juma'a da ƙofar gayan lokacin garin zariyar kaduna ta yariya domin fa da kamar sahihul bukhari wanda muke ci kitabul iman za mu tashi nan fanta littafi kitab iman babi na talatin da biyar wanda imamul bukhari ya yi masa take da ba kiba'ul jami'i min al-imani babi ne mana bayani aka janaza kabarta wanki ne daga duk bangaren ani ko alhajiz in aka ce janaza ma'anar gadon da mai ke kai ita ke ce ma janaza plaza abin katakwa mai ɗaukan tsane ba da mamakin ai ba akan ce masa an asariya sai an saka da shi da sai a ce ba idai ne a wajen hudayi ne mamaki ne ba za a ci janaza ba shi yasa kuka ran Allah sallallahu alaihi wasallam a wasu hadisan banta kuke da janaza ma'ana gamaki da mamaki ta yabe ta bajabar aka wuce da janaza aka tsawade da ita bajabar fassara a ya mutu ya samu muminai aljanna ta tabbata shi Allah ya samu na wanda ya mutu ne na gamgamin ka Allah wadai wuta ta tilas ya shige ka kare mumini kamar alama ce da ya da kaso na an imaninsa wato yana sa shi ya ƙara haɓaka ya cika domin ne wanda yake wajibi al'ummar musulmi sama aka ce masa bai kifaya ma'ana uwanmu ya mutu suka wanke shi suka yi masa sallah suka kai shansa sun ɗauke ma wanda mu daman zuwa ba idan kuke dan uwa ya ba mu wannan ba tun musulmin da nan cikin zunubi da ahmad bin abd bin ali al-mali قال حدثنا قال حدثنا أول الحسن ومحمد أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى اتبع جنازة لمن إيمانا وتابا وكان ما حتى يصلى ويفرق ويفرق من جفنها فإن نرجع من الأجل عاطين كل ذات مثل أهل من صلى عليها قبل أن تم فإنه يرجع عاطل تابعه أم المؤذن قال حدثنا عن مؤذن عن عبيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه آه إمام البخاري أنا شنا أحمد بن لاج بن علي في يا مصر shi kuma ya tafuye mana hadisi shi ma ya ce tafuye mana hadisi kuma ya samu da alhada muhammad alhada muhammad sun an so sarkin mu medisi abu zama ta'ala ya kara yadda shi kuma ya cewa lallai man Allah sallallahu alaihi wasallama qala man janazata mu wanda bi kuma ya tanazar musulmi ashe baka tanazar ne a musulunci maka janazan mi ne aikatanku don amina ne a wani dari ko na kasuwa ko na siyasa ya mutu za a zuni ba zuwa ha kamar yadda ba a da ba musulmi don allah ya gara masa nasti na alfahari فلا تصلي على منهم ما لا تقوم على kada ka su in sun mutu kada ka halarci ne shi ka tsaya ka ga an ne shi balaba da gudunmuwa sai mu kiyaye domin gina kwasan wasu Allahumma sai dai aka tilasta misali kana soja sai kuma ƙasa kake manda ya ce da kai a dauki gawa in akwai ban kwanaki yi in babba da ya mutu wannan ba yadda za ka yi illa marukumin hawa kalibu wasu mahimman bilmi ba ka da laifi ita ba a jana musulmin ba. da wadda mai suke cewa haka ta ake ba ana mata dubu ba ne yawa suka ce raɗa ya fi a yi mata ma kusan ma dubu jagoranci jagoranci baya ko shi ke ga kayo a tafiya shi jagoran tafiya a dubu janaza a a ai mashakal an gane fa'a tuba shaitanu tsakanin min algawu ni kenan idan ya ce ya bi son zuciya to shi a ban ganga shan dan kuntuku ne ka kuma babban ganga sai salon da ya dan kuntuku ya an ya dace da ban gangan shi ima saba daman kariya ga janazar na mai imani da Allah kuma yasi a wani abu kake naba abun wani na zulla da raka makabarta ko a aziya sai sakamako daga ana ai wannan ya zama wani ya kai janaza dan ka a ce ka ya mutu bai ko da aka ya masa kwangin ko ya rasa kamashin da yake wajen alhaji je janazan matan alhaji ba kuma tsoro in ban za zai iya samu kila ko aiki yalla bai bai wajen janazan baba zai iya dakile ni iman wa hakki ta wani kuma yakan ya zawa na da wajen ta'aziyya manya zuwa sannan za a kama waya duk ana yi ashe musulunci wasta yana bayyana kullum lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam fadin wannan ire-iren wadda manufar ba su a tsakar bai amma ba sun bayyana ka wani ko daura aure ba ma janaza wannan manufofin yake ba ya ta nuna kanshi kai ya cikin al'umma sallallahu alaihi wasallam yake cewa jama'a ban imanin ka ba imani ne da Allah ya ashe ta za imani ne san kana neman saukon a wajen Allah kana ma'ahu hatta ta alaiha yana tare da janaza mamacin har sai da aka yi mata wa kana ma'ahu yana tare da gawa har aka Allah wannan kalman yana da gawa tana da fa'ida wa yafru'in dafniha har ya gama gunne ta wato shi ma ya gudunmuwa wajen gunne ta idan aka sami wannan wa ma'abu domin zai sallar da shi ya tafi abin shi hankali zai sallar da shi to ga malam masallaka ba ya je ya a ma yana jiran lau ma kana ma'aza kila an fahimci hikimar wa na ma'abu don yi ake to kamar ki kai mata ba ka ta da mu kafin a ɗauki gawa da kuma kun ta ma'abdana ba a ta za ka yi shi yasa babin ma ittibabu jana'i eh وكان معها يصلى kana da janazar haka ta sallah, kuma ka haka ta aka gama binne ta kanta wanda ya yi wannan yarjihu zai gida min al'ajar da wada iratsaini kan kaso har guda a wani ka janaza ka ci babban abu malamai suna wa mafi inganci inda ya raka ta tinkir mashiyan wanda ya raka ta kiba a kan keke ko a ko ta ba abin hawa nittan Allah kamar raƙumi ko ko jaki jaki ba shi da kwanu ta bane ba da gobi Allah kan da wani duk kaga jakuna ta alauki da rashin waɗi a duk duniya ba ina maka maganan a ƙasa kaga jakuna ko ina tsawo ɗan ƙasa akwai matsala kaje birnin ma jakuna na yawo madina ba su ku kyala ƙasa mai wannan da ke gina ba muka yi misali da su amma hatta kuna ko a jinnan nasu suna cikin wani yanayi amma inda ka gado akwai sarauta isa shi ya sa ma kan mutum ya hauki a gani bai so a ganshi a kan jami'a amma in ya hau da ta kowa yana zan gina. ba a gan shi ake son na ce duk wani hawa babu yi musamman mai yawan makabattunmu sun yanka da mahallanmu idan sai kowa ya daka da mutane suka shafe to kila wani in ya je shi kuma sai a wuce da shi asibiti ku lura da kyau musamman sababbin gari a tafiyar da tsohu ko wata tsohuwa to matashi ko yarinya ba sa yi cewa. yanzu nan da gani yaro zai je kasuwa da ke shi sai ce karin mashin ko ke da ba kasuwa lalace kun ya ɗauki tungwalon shi kofan ku yawo kofan ne sai ya gani can sai sai buka a guje ya dawo a guje kamar shi ya sa a tsofaffin mu suke da menene suke da guzari kamar ba su ba yara kuma mutum bai shekara in ba ya yi doro kamar yi Allah ya kiyaye rina kuma ya ba'in shi kenan sai ya shiga jaunai a ƙasa waɗannan lada biyu ku lura jin tabbatan su a imanin shamaki na daya hatisaban biyu wa kana ma'aka yi sallaha sha madina yiwu su hada min ha wa yadda hada min ha na samun lagar kullum fi hati za a yi mana bayanin bai bi waɗannan mata kowane yankin da mitulu uku kwatankwacin ya dutsen uhudu Allahu a ashe muna kuma haƙƙi ne na ɗan sun mutum mu haka uhudu babban dutse a madina yana rocin madina ne tsakanin madina kimanin kilomita biyu ne dutse ne maja sallallahu alaihi wa sallam yana game da uhud ya balu ni hibbu nan hibbu dole da yake son ya san shi ya sa wata hana da ya sai wa ya girgiza sallallahu alaihi wa sallam uskun ya uhud uhudin na ba wani ke son ka face manzo ne na Allah sallallahu wasallam da shahidi da su da shahidi ba a ce kanan nan lada har kashi gari guda uku wa man salaiha wanda ya takaito a sallan janaza kuma maja'a bai bi janaruwa gidanta ba ta aka binne koma gida shi qabla dukana kafin a yi wannan gawa fa in yarji'u bi qiyam zai dawo da yankira ɗaya ne maimakon biyu amma in za a baka a harshen da muka bewa iliyan biyu za a in ka je ne da kai to in baka iliyan ɗaya za a baka na kuma san da wuya ka yawwa to wannan da muka ambata ana maganan uhudu ina maganan kafaya ni uhudu kilomita nawa ne wajen to kai malam kwani aka ce za a babulan hannunka yaya balantana Allah ka danya wannan ko na lada subhanahu wa ta'ala ka ba min Mu'azzin wannan riwaya haruku amin mu'azzin shi ma ya ruwaito irin wannan riwaya kala haddasa auku domin can za ka ga hadda hauku kala hana auku sun gan kulla sannan adani wa muhammad shi kuma ya ce an muhammad mutum la shi kawo al'adam ya gwa a wannan mataki wanda da zuwa a babu an abi hurairah nabi sallallahu alaihi wa sallam daga abi hurairah daban Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kawo hadisi kan kacin wannan da kanka a takaice kwa hadisi yana nuna mana mu'iyya na sallar jana'a kafin Ai aikan mamaki wajibi ne da wajibi ta haka za makabartan da kunne ta da kuma wajibci ne ta da yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake ba da sako ga waɗanda suka kan wannan aiki sun muka dunkule da kamar yadda imam Ali ya yi badin kenan tibahul janaza ba min fi imani tunda iman muke idan ka ka gawa kana sallah to imanin ka na da tsasa domin ko komai bin janaza wani ka yi wani babu yanka ne tsarkace yankace ɗinka ne ka ko mace ko wani abu mai zamana ko aboka ko aboka da kuke sallah na kan shi ne ka haka rami a kaki ana bunnewa ana wata ko abi don ana yaƙen ba ko coci da ba a saka ومن لم يجعل له نورا فما له من نور يا إشيك وعد يا سام الله صلى الله عليه وسلم يتي أم ذكر حال اللبات ويويت أمر jin daji مسلم sannan ya ci wani kogowa fa inna zakiru kumul a kai ziyara makabar domin tunatar da kuma kuma koma ku ka sa mu cika da ido bawo babu haukuli ne min an ya amalu huwa huwa alwar ga wani bari na daga cikin yi haunin mini ya tatso yana gida cikin damuwa kame min ya haɓaka amalu kada aikin shi ba huwa la ya shi bai sani bai iya maki a shi shi ya sa kullum mumini yakan kai bainal khawf wa majari tsakanin ko da fata ko fata ya haku azab wa yarju rahmat shi yasa Allah ya yi bayin sa na gargari lina yi hutauna atu wa kuhum wajina wanda suke aikabin da Allah ya ke su iyawansu kuma ya miƙa abin Allah ya azurta shi wajen addininsa da bayansa tare da zuciyarsu na rawa ko Allah ya ansa ko bai ba ko yaya matsayin ke kuma su ne in sun bauta Allah loka ne suke daɗa kaɗu nu qalilan min al-layl hajahu wa bil arhum yaqtarishu za su yawan daren su tsayuwa suna kalla. a kalan ya zo sai su ta yi fari suna ku kai ka ciwo gidan mata ne ko giya saboda tsoron Allah ko ya an sako ka ba ko wani alaman muni ba wanda zai fi rigi in kullum kana yi yi ko ya sa wani zo ka gani na kan goma kullum tik tik tik tik Allah ta ba lafi wa qala hakim taimi akwai wani tabi'i kuma yana manya manyan mai a tabi'an a maka Ibrahim taimi kuma mai wa'azi ne kwarai da gaske a ce ma a hantu bi ala amali illa an akuna mukara ya fi ce mukara ma amuri ala amali bar gijiro da zance na aiki na ba ni da maku kuyi yana da kyau in ce babu kyau amma ni in na zancen da nake da aikin da nika tawa ta kashe to an nuna mukassi ba sai na jiza na wata na zan ƙarya ne ki kuna raza nani inji ibrahimu ibrahim kai ya shi muka wato don fa'ulin baba wato kasir an kada a su ce kada yi ina wa'azi domin zumiji ne ba kana faɗi yayi يا الذين آمنوا ما تقولون ما تعلون kabura maktan Allahi ta kulu ma la ta fara Qur'ani Allah ta'ala yana cewa da kuka yi imani me ya yasa faɗin abin da ba kawa laifi babba a wajen Allah ka faɗin abin da aikatawa ya ka sanya ranmu ya daidai da mu na alhairi rudi ne ruri ne shedan ne ka ce kai ga kake faɗi ka a aikinka ke bi ƙauli wala ta ila amali yamfa ukuli wala ya zama tsiri shaitana ce wai kai aiki da abinda kaji ina fara da ka damu da aiki kai aiki da abin da zai amfani ma ni kunina da bannana ba da kai ba wannan ya rama shari'a ya saba kali domin mai wa'azin ya zama shaƙi su sanadiyan batan ma ayyuha rajulul mu'abayrahu halal ka kana zatta ali تتواء للزسم وذي ضنا لا يسه به وأنت صفي فابدأك فانهها أنها فإذا انتهت فأنت هيمك وهناك يسمع ويقتدى بالخلق ويقول التعليم لا تنخلق وتأتي معه عليك إضافة عظيم فكتران تجد جماعة أمكنك كمن كاشي با وند أكي شكي أي كذا كتومنك وأذي فهل فهنا دقتك za ka zan mai ilimi mai wa'azi mai hikima kuma wannan zai sa kullum saurari wa'azin tunci wa'azinka karantar wanka ya amfani yaushe za ka hana nan kai a gan an yi wannan mugu ne ashe zina da da hana mu ainihin 'yan mata kullum sake shiga da su ɗaki sai ka zama ga masu imani sai mu kula 'yan duwa sai mahaukaci ko mai hankali zai wannan ba zai yiwu ba wa qala mulaika akwai wani tabi'i ana ta ibn abilaika ya rufi sahabawa ciki akwai ummul mu'mina aisha da yan uwarta a ummu salama abadilan nan gaba ya rufe su kuma ya yi rayuwa da amaira da uku bahari miswar bin maka ya rayu kuma na yaro ali bin abi yana da hansa da bin abi wa qas ala masu yadda kubewa a da masu salina min ashabi sallallahu alaihi wa na riski sahabban Allah sallallahu alaihi wa sallam kalin kulluhum karan kada kaddin su daya ya nifa a ala babu ɗaya daga cikinsu face yana makansa tsoron munafunci lura da wani abu da wanda za ka iya fahimtar zance kuciya bahaushe ya ce da kashi in kai mu wani lokaci sai kai wani aiki in kai fashi kana tsoron kadar ya shiga don kada aikin ka ku dubi bala a maka yadda ana ya zo gun manza sallallahu alaihi wasallam a jiji ce a ɗimau cewa na faƙa na faƙa wala ya mace annabi ya ce me kake cewa ya hanzala ya kuɗi. hanzala ya zama munafiki me ya faru ya ce to yaya ba zan ce na zama munafiki ba muka zo majalis kana mana wa'az ba abin da ba mu ɗauka sai ka gan mu kan fiku amma muka ga wajen ka shiga kasuwa ka haɗu da iyali sai mu mafi yawan abin da kake gaya wannan shi yasa yake yayi na fiki yanzu saboda ah. kan mu fifa ma da kake natsuwa a nan ke natsuwa a ko ina lafi kuwa kawai kaya ta nan ka dubi yadda yanzu haka biyu da ya wuce wani sai da ya tara kuna ihu za ka fara saboda ƙyata cewa amma dubi mu kamar mala'iku Allah shi ya tabata Allah ta ya fara da su kamar yadda jin wannan babban take magana cewa tsohaki muna ma minhum ahad yaqulu innahu ala jibril wa ra'i ba ɗayan su wanda yake yana da imani irin kamala da jibril ko mika'il bayin Allah a haka biya haka ake tafiya ya muhammadu wa ya hafuna azab كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا ne ɗabi'an muni? ya ki tukuru kuma yana son kada Allah ya waƙi ke hutun atu wa qulubuhum Allah ka bi koyi da su wani anil hasani akwai ruwa ake ambato da hasan Allah ta'ala ya kafa jin kai yana ma kafa hula mu'min wala aminu illa munaf la yuhzamu min al-ghari ala an-naqi wal isyan bi tawba da qawlihi ta yasmu ala ma wa hum ya'lamun alhana cewa ma khafa illa mu'min ba mai tsoron Allah sai damiri ya komawa ga Allah ta'ala wala ahu illa munafiq wanda zai ce yana da kiya aminta ba zaban Allah sai munafi. da ke shi mu'min yana tsoron Allah yana tsoron Allah أفأمت الله ولا يأمت الله إلا الخاسر irin tsoron da ake da muminai suke sai suka samu taki daga Allah da jalali wali man khafa ma'ibbihi jannata wa ya tsoron tsayuwa ga mahalicin gobe kiyama a nan tsoron haka kai aiki bi muhadal khawf ba tsoron ɗan giya ba to Allah ba alkawarin gidajen na biyu gobe giya wa ma yi gobe sannan ba wanda yake ko ya jin tsoron har alal nisan isiyani kada ya zan zai dage a kan kunci da saba ma Allah min gani tauba a tare da tuba ba sai mumini kullum yana tsoro da ta tsantsan kada ya gane ban da tuba ba kada ya gane wani nau'in munafinci bai ba kada ya gane nau'i na sabo bai ba qaulillahi ta'ala walahu ala ma kawahum ya'lamu mu'minai suna iya bi fi ربه a فيه fi masu alaba akwai abu ya fi ka Allah da ba ya kira ku to mumini in yin tibe ba zai ce ma tsohon ba ma ba a ya dawo ya tuba ya tasiri yana mani gane ko a bambata a gyamban domin ya ciki koma da yi. shi sabo cuta ce lokacin aka yi ga mumini ya gane to mai ya ba su dogewa gaba ma fa'alu akan inda suka aikata ba daidai ba kuma ya halamu na ma da sun sani suna kuma sun ga daidai suka yi ba munafiki shine kewa akan banna aidayya أما مؤمني كسكري آه، تنتبه ينا غازي الله تسا منا حدثنا محمد آها آه، آه، قال حدثه بدء عن زبير سألت أبا عن المرجعة فقال فيني عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب إلم فسوق وقبو كفر رواية محسن عهاشي ويتوب يبين حدث مجمعاري shi kuma ya mu hadisin daga ba shi daga zubai da zai ce sa'altu aba wahil na fi abu wahil anil wani game da masu baka ƙidar nan masu ƙidan kirgari kirgari shi ne ka me yasa aka ce murji'a saboda sanin ta ayyukan imani suna raba aiki imani saboda haka ƙi daban ƙi daban ne mahallin sai imani a wajen ka tafi ne kawai a zuci saboda haka ko ba ka tafi da kalmar shahaba umini ne wanda da ta annabi ya kamu in za ku ci tukan baya aka sun haka ibadin ne sabbi nutukun billan amalin bil jawari da bi ta'at wa yanqusu nasiya wannan shine haƙiƙi imani yarka ta kudinta an ka kalma ta shahada an gabubban aiki imanin ya bunƙasa kan da'a ya matsaku ta hanyar su suka ce o'o a haka ainihin yake ba ke sa in aka masu sabo ke cikakkun muminai domin fa cutar da imani a wajen wannan ba ni ba ne ba a ji Allahu akbar shine da bayi bawan Allah da waɗannan nau'in mutane da ya ce abin musulmi kusur wa kitaluhu hukum zagilmi fasiri ne kashilmi kuma kafirci kenan iridojin da suka shi akwai bi na cin zin musulmi da muci akwai bi na tozarci ga imani wanda fiyan dan adam da kima biduni iman gangan jikin da imani a zuwa to jaki ma ya da maja to ba yi kaman ka musulmi da imani na haƙi ka ce da bai kalmar da nutukan ba mumini ne yana kunsan wata kalma mumini zagi ne kan dundun zanka ko karankaran cikin mahaifiyarka ko wata kalma ne mutunci ta aiba ba duk wannan ba tana kunsan haka sannan kuma ka kashe ɗan uwanka mai ba su yi ta tsatsatsa kafici shi ya sa ya ce wa mai firmu umar muta amida فجزاؤه جهنم خالدا فيها وبلاه عليه وله وله عذابا أليما wanda ya kashe muni gangar ba da kuskura mafanka jahannama dawwama ciki alkushi da shi wannan ko an nika ruwa iya hadiya kuma ya tsine masa ma'ana ya nisan da ba kana yi matsalin azamai maɗaɗi ya sa hadisinsa na bauna hijjatul wada cikin abin da ya gaya mana na wasiya hadisi ne la tarji'u bi kuffara yadrubu ba'dhum riqab ba'd kada baya na kuma anna Sashen na ka biyar sashi duk da masu kan yi fassara su kufurin duna kufurin ko ba komai nuna maka tsoriyar ƙoliyar ɓarnan mai wani aiki idan zagin da kusulmi abu ne wanda ake yin aikin ka da domin abin da ake ko imaninka duk fassarar da ka to ya same ka babu yi babu kwance hankali musiba mu mai alƙare mu bari mu ƙarisa hadisin rana ku ta yi ba sa'idin haddasa ma'ilu bin ja'afa an yi da an anas ƙala ni da bin mit an na rasashi sallallahu alaihi sallam خرج يخبر ليلة القدر فتلاحقان من المسلمين فقال إني لأخبركم بيت القدر وإن لها فلان وفن فرتعت وأن يكون خيرا التمس في التسع خمس طب دعوني حديثي ماذا كحصل أيتنا ناسام ولا ilmi suna abisin zai Ku taiba ya ma imamul bani labar ga sa'id kuma daga isma'il afar daga kuma daga ana yadda tabbata gare shi ya ce da tubun sami ya bayani tabbas rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yukhri lailatul qadr a fito in sahaba zaya masu daren da kilkadar za ta ce fata rajulani musulmi sai ya ga mutum cikin musulmi a husuma tsallaki sa'insa suna iya faƙa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su inni kharajtu bi'akum bil qadr na zo na maku da lailatul qadr bayani wa ta fulanin wa fulan amma na da wani ga yana hukuma sun yi husuma fa to an tsamin daren barina wala na zaru tafshilu zahabari hukum ana musulmi na mi mula ka rinka jin haushi jin haushin ka to shi kenan nan, je ka samu musu ka goya tunda ba uwantaka da ɗan uwan kalla ba har ma saboda ladewa sai ka jan ba ga ma annan ba ya a da la ilaha illallah ba, sallallahu alaihi يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه annabi ya zo in gaya muku lailatul qadar man wana da wana mu suna husuma kadda mun da haka fada tsakanin mu yana hada babbar gagar fitina kuma rahaman arata baya Qur'ani ya ce mu ɗan uwa ne ko baka taba mutum ba na sallah ka kauna shi innama nuna wannan dangantaka ta mu ta imani ta gwada duk da dangara komin gwazin a imani da su tare a manne hasan da hutu ka yi imani ba kai imani to wannan kawai ɗan zumuntar da ba a ba amma ɗan uwan kanta mai imani ko da ba ka tabi inda yi ne asa an yakuna khairan ina fatan hakan ya zama a gare ku me yasa ya ce haka tana dai nan ne da da kai saboda haka fafatawa sai ku kada da yawa ku kuma da daidai kadar na yi imani inda akwai garanti cewa ranar kaza ne da kadar to liman ba zai yi da sahu ɗaya ba a sauran daren lailatul qadar sahu sai ya fefa su ta gaba ɗaya ko sai ya kai da ba mai kiman nan sai ya yi an samu sai kuma ake ɗanki sai a kaya sai muminan kwarai da ake sannan kuma muminan sakamakon zai yawa domin ba yadda ramadana ya kama alheri mu ji sabani tare da haka sai arzallafa alaihi wasallam ya ce ba ta mitsuha fatan dacewa da saba'i a ishe bakwai wacce tis'i da talatin ba walƙi ishirin da biyar in ka dubo hayoyi abinda ake nena ma'anan ku neme bakwai tara da da uku kuma da daya wayoyi ko ishirin da daya ashirin da uku ashiriyar kamin da bakwai sun ba daya jamin ta ba daya to hatan cikin su kance kuma wallahi tana iya kasancewa ba a tsayen su ba an ga kaje kaje alayi ay rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yi sallah da an yi ruwa cikin dare Su 20 ba daya sai an an sallan asuba sallan ne alama in wani kuma masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba irin wani amma na jin alamomin tashin a kwalliya a matsal a taga da matsala da fina Allah ya kawage sai a haya shi ne a ki haya shi da ba Allah da karatu to mu dai mu yi ku tashi dukkan ma'anar rayawa amma ba in an alfaki ya ba ki alama ne in ji rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya amuru masajid Allah amana billahi wal yawmil akhir kuma kana iya kinkiri wujiri wujiri sai kuma yin na gaskiya ya wujirin ba kun gane nufi na ko ha to ai wata na yawa yau ba mu gani shi ba a wajen Allah ai wata ne amma har yanzu ana cikin abin ne saboda haka malami kawai na ce ramadana kai tafawa ko ba haka ne? Ko ina da shi da wannan ɗan da muka taba to yau an kalmi

yane na farkon na wai shi mamaki a lokacin da za a yi masa sallah ka za ta fuskanci kibila ce ko ko za ta fuskanci masu sallah haka ne na kace a jira wani ne ke da biya in an ɗauko haka ba mutane a gaban ko a baya shi ma dai an yi ya zama aka kagawa shi ya yana gaba ne ko yana amma ba wai ɗauke na ma laifi ba ne ban ma in ka duba sau jana'i na cikin na ya hadisan gaba da na sai in abu ba ba ba aka gawa da jikin shi ko karanta wasu wanda ko jinki da wuta da sauran dai abubuwa masu kama da wannan duka bid'a babu wani abu na addini a cikin waɗannan abubuwa illa san zuciya Allah ta'ala ta haba mu da ita wallahu a'lam wa alaikumus salam an ce za a waɗe ne karan ba da ya huta daga makaranta ne malam ya haɗa bari ya ma na samu ba eh ai kuwa ganin ishirin ba daya so shawara

wa alsalamu rahmatu wa barakatu ba da amma kowa ya ji ban kowa da bai wayi maka a dan ala mu kula rasulullahi sallallahu wa sallam ya inganta yana gaya mana kafa bil isma an yudayyi ya yaqulu kan tsoron zunubi ya tabbata ga ɗan ya tozartar da ya wajabta masu ci. kuma tarbiyya wajibin yaye ne Allah zai tambaye mu idan muka yi sakaci da wannan janibi saboda lokaci zan raita waɗannan kalm daga zuwa lokacin suna sajjani ma rinka gusa hannu وسبحانك الله تبارك لافيا الله تبارك كما لافيا يا ودودي يا المجيد يا فعالين اللهم قسم لنا وأطعنا وأكرمنا اللهم بالإسلام قائفتنا بالإسلامين واحفظنا بالمستفدين ولا تسلط علينا عدوا ولا حاسدا برحمتك يا أرحم الراحمين yanzu ake ji kuna ji ana wata baiwar Allah yanzu ta maman Abdurrahman Allah ya mata rahama kuma in kullu muna da bayan jihan sallah wani bawan Allah yana mun kuskus abu shi ma mahaifiyarsa ce ta rasu yake da Allah a sa dukkan waɗanda duk suka mu da iyayenmu muna roƙon alhamarsa da kifa da falala Allah ka gafarta ka yafe musu Allahumma innaka aquwwun tuhibbul afwa fa'fu anhu Allahumma innaka aquwwun tuhibbul afwa anhu Allahumma innaka aquwwun afwa fa'fu anhu Allah kai mana gafara gaba daya ka ji kan mu ka raba mu da mu gaba daya cikin dukkanin mu Allah maganin sa dukkan ربنا ألا منك رحمة وهنا من أمرنا رشدا فسبحانك اللهم بك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم